To su ma Kanuri da ke arewa masu gabashin Najeriya ba a bar su a baya ba wajen ƙoƙarin raya al'adunsu. Wata ƙungiyar raya al'adu da ake kira Kanuri Cultural Development Association ta shirya wani taron gargajiya inda ta baje kolin al'adun ƙabilar. Ga Husaina Muhammad ta dawo da ƙarin bayani. Wannan dai wani abinci ne na al'adar Kanuri da kuma irin shigar tufafin al'adar Kanuri a wajen wani taro na buɗe ƙungiyar da za ta haɓaka al'adun Kanuri da nufin farfaɗo da al'adun Kanuri sannan kuma a ɗaukaka harshen a duniya baki ɗaya don gudun kar al'adar ta watse. Ambasada Alhaji Garba Muhammad, darakta ne a fannin al'adu da kuma wasanni. Wannan kungiyar tana so ne ta hada kan 'yan kanurai ga baki daya da sauran kabilu mu zauna mu zamtu mu so juna tare mun dawo da al'adunmu duka mun koya 'ya'yanmu da jikokinmu tabbatar cewa 'ya'yanmu sun tashi da shi su ma mu bar musu su ma su bar wa 'ya'yansu da su. yanzu yaran mu ba su san suna yi tatuwa mu ba ba su san sun sunsaye mu ba ka irin kayan abinci mu ba su sani ba tufafukan da muke sawa da komai yaren mu ba sa yin sosai saboda haka yaran mu sun yi sakaci iyaye sun yi sakaci duk al'adunmu sun tafi gaba daya yanzu babu ita dai wannan kungiya ta kanuri cultural development association ta yi hoɓɓasa ganin ta farfado da duk wani al'adar kanuri da yake neman durƙushewa inda aka naɗa wakilan da za su dinga lura da yadda al'amari zai dinga gudana a wannan kungiya mu iyaye ma mu tashi mu tsaya tsayin daka mu za mu gyara ba kuma yara da suka bata ba su suka bata kansu ba mu iyayen mu muka bata yara mu dan saboda duk abin da suke yi ba ma hana su wani dinki ma cibiya a waje wani nonon nan duka a waje to ma wasu wa za ku tallace nono anko to namijin kwarai dai kan yana ganin wayannan abubuwa ba za ka yi tasiri a wurin shi ba ku yara kuma abin da kuke gani yau ana faɗa muku yi kokari ku jajirce ku tashi ku sa sitiran da zai rufe jikinku gaba daya lokacin da ana yi al'adan kanuri yawa akwai ladabi da aha ladabi da biyayya amma yanzu da aka zubar al'ada na kanuri din ladabi da biyayya ma ya zubar. Inda zaka yi magana al'adan Kanuri daya ilimi don duk cikin Afirka wannan inda dai ka je an ce mutane za su zo su yi karatu a koyar musu su koya ko a gyara musu irin karatun da suka koya a inda suke babu wani waje sai Borno. kuma in ka je a kasar hausa an ce za su bi gabas ba wai wani waje wani ba china ne za su bi ba ko india ba a'a nan borno ne suke zuwa duk wani jihohi yanzu in ka je ka taka akwai wani mazauni na yan kanorai haka nan ma in ka fito a kasashen waje za ka samu kungiyoyi kanuri ana cewa kanuri in diaspora haka dai aka kammala cikin kaɗe-kaɗe da raye-raye na gargajiyar al'adar kanuri Usaina Muhammad taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya.